assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan tasha mai suna siyasar mu yau har kullum wannan tasha manufarta ita ce shine kawo muku labarai na siyasa masu asali da tushe kar ku manta ku danna mana alamar subscribe ko kuma alamar ƙararrawa ta hakan ne za ku samu sabbin bidiyoyin mu idan mun saki a yau ne za ku ji cewa hukumar icpc ta kama wato babban hafsan sojojin nan lieutenant general mai ritaya da makudan kuɗi a gidansa. Daga ƙarshe jami'an hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ICBC sun samu nasarar buɗe akwati na biyu da aka gano a gidan wani tsaron hafsan sojojin ƙasa Laftanar Janar Tukur Burtai mai ritaya. A kwanakin baya ne jami'an suka fasa gidan a unguwar Wuse da ke Abuja inda ake ware domin sayan makamai domin yaƙi da ta'addanci motoci da sauran kayayyaki sahara ta gano akwatin na biyu da aka bude kwanan nan yana dauke da dala 170 da euro 85,000 jaridar ta rawaito a ranar asabar ta musamman cewa an gano akwatuna biyu a gidan amma jami'an icp sun samu damar bude guda ɗaya ne kawai jami'an sun kasa buɗe akwatin na biyu a lokacin da ake gabatar da rahoton burtai duk da musanta wadda lauyansa da wasu suka yi tuni ya amincewa wata jarida cewa kadarorin nasa ne kuma ba a ba da takardar neman bincika ba kafin kai samami sahara reporters a ranar juma'a ta rawaito cewa hukumar icpc ta tabbatar da fato kudade motoci da sauran kayayyaki na biliyoyin naira daga hannun wani dan kwangilan soja a zamanin burtai a zuka ugwagwaya kakakin hukumar ya bayyana kamun wata sanarwa da ya fitar ranar juma'a ugwagwa ya bayyana wanda ake zargi a matsayin manajan darakta na K Salam Construction Company Nigeria Limited